akwai wani bayani da muke son mu ɗanyi takaitacciya akan bisa maganan da shak ahmad abubakar gumi yaron shak abubakar gumi ya faɗa wani ta'aliki ne za mu yi a cikin wannan wata ba za mu yi wa kowa raddi ba an fahimci can to ga bayani sadin hmm? wato in ana magana ana maganar sunna sunna a usulin din shine waye ya yarda da cewa san manzon Allah da sunna shi sun hujja ce yanzu na dariƙa in ka ce mai ƙalin ƙalin ƙalin ƙalin ƙalin yana ko shi matsala da sunan kai kaza ba ku ganshi kana yin bid'a a fito ko man amala amalan laysa alayhi amruna fa huwa min rad ba da ka fahimta saboda ka danganta alawa da mustawa kake kana magana usulun din ne su ahlus sunna ne sun yarda da sunna amma a fito ba a fito da bid'a so bid'a da ake kira da bid'a ana nufin usul al-furu' magana ba usul al-bid'a saka muna ce ma kanku ahlus sunna su ma asali kan koma asali su ma ahlus sunna ne Rika Tijaniya, Rika Kadiriya, Rika Jafiriya, ko ka duka asalin yan sunna ne. To da wani da littafin ikin na dogara a kan shi ne Buhari da mutum da Abu da Tirmidhi da Zaid da ko. Eh, amma su ko ya raba Hanyar da za a bi a kai wurin Allah nan. Ya ne, ya raba ana fahimta ko wanda yake da siraki guda ya kai kaza ana fahimta ko wanda yake kaza wanda yake kaza haka rayuwar yake wanda shi ne dan bambancin mu fahimta ne ibn mu amma ba wai kaman akida ne da ba ba an je da abin yake na wato in ana magana in ana magana sunna a usulin sunna a usulin din shine waye ya yarda ta cewa a hadisan manzon Allah da sunna shi sun hujja ce yanzu na gari dariƙa in ka ci mai kada buhari kada muslim kada malik yana musu to shi man dan da ne? domin a usulin din ya yarda da ne hadisi to amma in an zo fiqhu al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasiba min adillah at-tafsiliyya sai ka ce a a fikihun nan kai dan bid'a ne domin me naga kana yin maulidi ba mu gan shi ba naga kana yin kaza ba mu gan shi ba naga ka shafi fita kyalle ba mu gan shi ba ka kai kaza ba mu gan shi ba kana yin bid'a a fikihu wa man amala amalan laysa alayhi amruna fa huwa min rad mahallu shahid wannan shine bayani da muke so mu yi ta'aliki a kanta kun ji dai abin da ya faɗa malaman sun yi sun kai guda uku a fisdawa ne na ga wannan bayanan an fahimci zancen ko kwanakin baya shi shek ahmad gumi ya ce mu 'yan ɗarika alu sunna ne ta tafiya ta yi tafiya ba yanzu <laughs> an fahimci zancen ko tafiya ta yi tafiya sannan aka sake tambaya sa kan cewa ya kamata ba malam ya sake bayyana al'amari yaya yake Shi ne ya ce to sai ya kawo misali a kan cewa yanzu 'yan ɗarika mun yadda da buhari da Musulun da mazhabar imam malik ko ba suka ce mun yarda ya ce to mu ma'alu suna ne inda muka zamanto ba alu suna ba ya ce a fikihu ne to ban saba ban taba ji inda ake zama ɗan bidiya a fi kiwo ba sai a wajensa shi ma a nan ɗin to amma dai ya yi adalci aiko ya ce wai idan aka samu cewa inda muka zama a ɗan bidiya muna yin maulidi muna shimfu da kyalle kuna yin kaza kaza kuza saboda haka a nan ne muka zama ɗan bidiya saboda manzala sallallahu alaihi man amila amalan ko eh, huwa raddun to saboda haka sai ya ja wannan hadisi yanzu dai na farko farkon tafiya sun ce mu kafirai ne mu mushirikai ne mu yan bidiya ne kar a ciyan kanmu kar a bi mu sallah kar a hada kasuwa da mu kar a hada makabarta da mu ko ba haka ba kar a hada mayanka da mu kar a ci yankanmu ba shi ne mafarar izala ba to yanzu ba ma maganar musuluncinmu ba yanzu sun yadda muna cikin ahalus sunna wal jama'a <laughs> ta mutane sai ka ce su Allah ya aikowa fa <laughs> eh, su ce wai wanda wanda wanda suke so shine ɗan aljanna wanda wani ba sa so shi kuma ɗan wuta sai ka ce annai su ne annabawa to wai su ne Allah ya aiko su da zuwa ba ina gani an ce wani doktor ne ma ya ce 'yan aljanna kawai salafiya ne 'yan aljanna <laughs> ya ce kowa ba zai shiga aljanna ba wai sai dan salafiya da zunan nake gani a rubuce an ce wai wani dokto ne ma to yanzu dan Allah wanda yake baiwa kansa aljanna shi kan bai zama annabi ba wanda zai iya ya ce kungiya kaza su ne 'yan aljanna bai zama annabi ba shi fa manzon Allah abin da ya ce ba manzo Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna ma dan aikinsa ba nana Aisha ta ce Rasulullahi ko da kai ce ko da ni da sai dai rahamar ubangiji wannan shine fa masayin annabawa ba ma masayin annabawa masayin sayyidul wujudi amma wani sai ka ji yana kamar shi aka aiko to yanzu malami na biyu ma'aikun jiya ce 'yan ɗarika suna cikin alu sunna wanda ba duk ba shi ne burinmu ba ba ka ce mana kafuri ka ce mana alu sunna duk wanda ya rage naka mu ba shi ba ne mu Allah muke so ya yadda da mu manzon Allah muke so ya yadda da mu ba ka ba ne muke bukata ba yabonka ne muke bukata mun san baka da wuta baka da aljanna kuma kafurta mu da kuka yi za mu je gaban ubangiji ka gane ko mu haɗa ku da la ilaha wannan la ilaha da muke faɗa din nan sahabin manzon Allah sahabin manzon Allah a filin daga Zaidu ya kashe kaburi bayan sun yi kusan awa da awanni suna fafatawa kaburin nan ya ga zaidu zai kashe shi ya ce la'ilaha illallah muhammadu rasulullah zaidu ya ce mutumin banza karyan banza sai a yanzu sai ya ɗebe masa kai sabai suka ce ah, baka ji ya furta kalmar lalata ce haba tsoron mutuwa ne ya ce to wannan kes naka sai dai eh kolin koli kome me ake cewa kotun koli <laughs> kotun Allah ya yi sake nan ko kotun koli ya ce to yanzu fa sai dai mu je kotun koli wajen Muhammadu Rasulullahi aka baya manzan Allah labari yace zaidu yace ta ba da ma qala la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ka kashe shi bayan yace la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi yace ya rasulullah dan ya ga mutuwa ne ba yace ka shiga zuciyarsa ka saga ka gani yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah yace to ka tadani amsan da zaka bai wa la ilaha illallah idan la ilaha illallah ta ci kuma ka a ranar kiyama wannan wa ake gaya wa sahabi manzan Allah amma kai yanzu ka zo ka ci shinkafa da kaza ka dangane wando musulmi yana sallah ba yana sallah ba shi ya koya maka sallah musulmi ba yana azumi fa shi ya koya maka azumi kai addinin ma ta hanyarsa ka shiga addini dan yan ɗarika su suka musulantar da duk yan afirikan nan sannan ka zo ka ce musu su kafirai yanzu maganar buhari da muslim ba a hannun aka ce masa bai san addini ba eh to saboda haka duk abin da muke muke duba yawa ku ji ku ji wannan bayani ma The best way of the way Anyone who tries to follow Quran and Sunnah directly in their own will be misguided and will misguide others. And there's no barakah in what they do. I travel to so many countries. I travel to so many different countries. I visit different communities. I was away the past week since Eid within Canada. Even in Canada and in other countries, the same complaints I receive. This particular group, members of the Salafi group, causing fitna, disunity, problems, conflicts in masjids. I go to the Caribbean, some of the imams, almost tears in their eyes, elder imams, their entire life devoted to Islam. They say these young brothers, they come and they disrespect them. They have no respect for people who taught them their religion, who taught them to read Quran, who taught them to pray when they were young. They grew up, some of them go and study at Islamic University in Medina, and then they come back and they start condemning everything, criticizing everything, and causing hatred and disunity in our community. This is not the way of the Prophet sallallahu ji turancin nashi? Ya ce, mutum zai je Madina, University, ya yi karatu ya zo, ya ce salafawa ya ce duk duniya su suke causing problem, ya ce ya je country dewa a duniya. ya ce amma masu suke kwasin fitina da masifa da bala'i a su, a garinsu a masallatansu ya ce wanda ya koya maka ƙur'ani wanda ya koya maka hadisi wanda ya koya maka alwala bayan mutum ya je madina eh, a university ya dawo sai ya kafurta mutane sai iyayen da suka koya masa musulunci ya ce ba su san musulunci ba wanda suka koya masa karatun alkur'ani zai ce ba su san addini ba wato ku gane illar fa abin ta zagaye duk duniya ba maganar Nijeriya ba ne, kaji abu ne yake coke salafawa su ne fitina, su ne masifa, mutum ya zo ma ba ma wai malamansa ba yana kwandon mindin mazahaba. Su Abu Hanifa su Imam malima ba su kai ba, ba su san komai ba. To mahallu shahid inda nake so in yi magana in yi wa shi Dr. Ahmed Ta'aliki ya ce kewa inda muka samu matsala shine cewa a fikiyu a fikiyu ɗin kuma ina ne matsalar take shine cewa ana maulidi mun ga sun shimfi da kyalle saboda haka a nan ne suka zama yan bidi'a to wannan matsala ne nake so in warware har ya jawo hadisin man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa raddun to yanzu shine zamu yi kabo da kabo to mun yadda muna maulidi shi kan bidiyan nan mu kaɗai ne muke yi a duniyan Allah nan ko kuma dai raina mana hankali suka yi don wani ya kamata mu fito da karatun nan duk masifan da yake faruwa a kasan nan wannan shine foundation rashin gane hadisin nan rashin gane kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin finnar shine duk masifan da ya hallaka al'umma a kasan nan mu dawo idan muka ɗauki kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin finnar billahi lazi la ilaha illa huwa ba musulmi kwaya ɗaya dan aljanna a duniya dama su ‘yan kuna bakin wake ne su kansu din sun hallaka kansu ko tukuna su kansu din sun hallaka kansu hadisin tana cike da su yana wuyansu a rataye amma me saboda su yaudari al'umma da wannan hadisin suke hallaka al'umma duk wanda ya ce kullun nan kai tun daga sahabbai in ka ɗauko kullun nan shafila ce ba sahabi kwaya ɗaya da zai fita mu sai dina abubakar radiyallahu ta'ala anu da manza Allah wa Fati ba shine halifa na farko ba lokacin da manza Allah ya rasu babu ƙura'ani izu sittin a tare a gu ɗaya aka tafi wani yaki aka kashe kurraku sama da talatin sai na umaru hankalinsa ya tashi ya ce ya zo wajen sai na bukar ya ce ya halifatu rasulai ce akwai abin da na hango fa ya ce kur'anin mu fa a kirjin mazaje yake a wannan yakin kadai an kashe ma'addatan alkur'ani sama da talatin to wata rana za mu wayi gari a duniya ba alkur'ani yace Umaru me kake so in yi yace a mutara Kur'ani a gu daya tun mahaddata ba su kare ba yace yanzu Umaru kai za ka umurce ni in aikata abin da manzan Allah bai yi ba in ji shi ma'ana kana so in aikata bidi'a? sai na Umar ya ce masa a'a ya ya halima ce wallahi haza khairun wannan alkhairi ne ba nake gaya maka wallahi mutara Alkur'ani a gu daya yace bai yadda ba sai na umar ya koma yana ta addu'a yana ta addu'a Allah ya fahimtar da saidina Abubakar washe gari shi ya aika a kira sai na Umaru yana zuwa ya ce na fahimci abin da kake faɗa mu tara alkur'ani a godaya aka ce to waye aka hada kwamiti aka ce shugaba wane shi ya kamata wakilta aka ce to wane ga abin da muke so kai kai ne shugaba ya ce ya amirin mumi ya halibata ya amirul mumi ya halifatu rasulallahi kai da umaru in kuka umurce ni in tara sun madina shi ya fi sauki akan wannan abin da kuka ce in yi shi ya ce ni ba zan aikata abin da annabi bai yi ba sai na baka da ce eh, ni ma na fahimci wannan fahimtar naka amma ba zai kai mu ba ya ce to ya ya gashi gashi illar ya ce na yadda shi wannan caman na wannan kwamiti na tara alkur'ani yake cewa da aka tara alkur'ani ya ce wani aya ana samu a gurin sahabai uku hudu wani sura ana samu a wajen sahabbai biyar uku ma'ana kul huwallahu na zo wajen mutawakil ya bani na zo wajen yawo ya bani na zo wajen kaka bani kaga aya samu duk kul huwallahu din ne aiko ya ce to amma aya guda daya a cikin alkur'ani a wajen sahabi guda daya tak muka same shi wani aya shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim a wajen sahabi kwaya daya tak aka same shi da an kashe wannan sahabin aya ne bai bata ba to mu dawo sayyidina umaru a zamaninsa shi ya sake jaddada sallan tarawi ya shiga masallaci manzon Allah ya ga gaba ɗaya ko ina a warwase kowa shi kadai yake sallah sai na umar ce lau jama'atum ala rajulul wakid lakana khairul lakum da za ku taru mutum ɗaya ya wuce muku yayi sallah to da ya fi muku alkhairi dan manzon Allah ya fito so biyu ko so uku daga nan bai fito ba ya ce kar Allah ya so abin da kuke ya wajabta muku ku kasa yi saboda haka daga nan manzon Allah bai sake yi ba sai manzo Allah ya tara su mutum ɗaya ya wuce suke sala. washe gari ya labari ya shiga cikin gari an cika masallaci sai na Umar ya zo ya leka ya gani ya ce ni'imatu hazihil bid'a ma dalla da wannan bid'a in ji waye in ji sayyidina Umarul Faruku da Saidina Umaru ya fahimci kullu bid'atin dalala ne ba zai gaya wa manzon Allah wannan magana ba dan kamar akwai challenge a ciki manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin binar wannan kuma yazo ya ce ni'matu hazil bid'a a'a akwai challenge manzon Allah a cikin wannan magana amma dalilin bai dauki irin fahimtar ku bane akan cewa kullu din bai dauke shi akan shamila bace kamar yadda a mujaddadi ya faɗa shan Usman bunifodio yace ya bidiya guda biyar ne a cikin ihya sunna ce akwai bid'a wajibi akwai bid'a sunna akwai bidiya maudu akwai bid'a makruh akwai bidiya muharrama a cikin bid'a ma akwai bid'a wajibi to mu dawo karin mu mu sawaita zancen shin izala kam gaba daya ba shekaranta 45 bane yanzu a duniya ta cika yanzu an fahimta zancan ko ma'ana in ka dauka fa an kirkiro izala ne bayan shekara dubu da ɗari hudu bayan manzan Allah bayya duniya da shekara dubu da ɗari bayan hijirar manzan Allah da shekara dubu da ɗari hudu aka kirkiro izala aka ce ga shugabanta ga sakatarenta ga kazanta da ga kazanta ga 'yan agajinsu da komai aka haɗa su ni na girmi izala in ma bidiya ne wannan ba ita ce sabuwa ba ko ba haka ba to sannan kai da kace a nan ne mararabar mu take cewa muna maulidi yadda muke maulidi na kai ma kana tara al'umma a cikin masallaci a watan ramadana kana yi musu tafsiri tafsirin nan ma an zalallahu biha min sultan Allah bai ce a yi tafsirin Qur'ani a watan Ramadan ba sahabbai kaf gaba ɗayansu ba inda aka taba samu cewa sayyidina Abubakar sai na ali yana ja masa baki yana tafsirin alkur'ani ba ta ba samu ba kaf sahabbai suka wuce ba su san tafsirin alkur'ani ba tabi'ina suka zo ba su san tafsirin alkur'ani ba tabi'in tabi'ina suka zo ba su san tafsirin alkur'ani ba a imma guda hudu ba su san tafsirin alkur'ani ba shekara dubu da ɗari uku da yan kai ba a san tafsirin kur'ani a duk duniya ba kwanakin baya na gaya muku kamar yadda a gane ko duniya ba su santa ba inda kuke takama saudiya ita makanta saudiya har yau da nake magana din nan babu inda ake tafsirin alkur'ani a cikinta sudes bai san da tafsirin alkur'ani ba ibnu taymiya bai san da tafsirin alkur'ani ba bin bas bai san tafsirin alkur'ani ba muhammad ibnu abdulhab bai san tafsirin alkur'ani ba ba su san ba duk wayannan ba su san me tafsirin alkur'ani ba kuma na gaya muku har yanzu babu wani ba na ma yanzu irgawa cewa kawa'idi adari ashimawi risala iziya a'a lawali a'a sani ba na duk an wuce wajen babu maganar tafsirin alkur'ani a cikin wayannan littattafan buhari muslim nisa'i tirmizi abu dauda ibnu majah imamu ahmad musnad nashi imam ambuwaɗa na imam malik duk hadisan duniya babu wani hadisin da yake da babu tafsirin qur'ani fin ramadan babu duk duniya kai duk duniya ba wani littafin da yake da babu tafsirin alqur'ani fin ramadan babu duk duniya ba wani littafi sai dai in yau ne zaka kirkira ka haife ta a gidanka an zo wajen saboda haka challenging mu da kuke bidi'a bidi'a wannan tahajjud da ake a cikin wannan Ramadan ba inda annabi ya yi. yanzu kwanan nan sun dawo Saudiya sun dawo daga raka 20 da ake yi zuwa raka goma a wannan amma yau sama da shekara aru aru ba tahajjud ba Ashirin dinnan nan tarawih raka guda 20 a Saudiya ake yi sannan kuma a yi tahajjud goma sannan a hada da shafi da watri nawa kenan wato uku. mun yi muqabala da wani malami a cikin Ka'aba malamin yana karantarwa a cikin Ka'aba ya gani ina rike da carbina a ina a Saudiya mun yi sallan asham mun gama sai na ciro carbina sai na fara lazimi ina lazimi na sai yi a baya na yayi sallah lokacin na yi shekara goma ko sha haka fiye da goma kowane shekara ina zuwa umra so biyu so uku mun saba da su sosai suna ce ya shek in ba na nan har suna ajiye mun waje na a nan bayan inda limamai suke zama a makka sai ya zo gabana sai ya zauna ya ce ya kama carbi na ce ya shek na ce na'am ya ce ma haza me wannan na ce carbi na ne ya ce haza bid'atu lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ne manzon Allah bai ba yace inda zaka yi da hannunka yafi maka alkhairi sai na ce ka shiga uku bai eh, bai sani ba ya sokolo shi yanzu yana kira in bashi hadisan carbi waye kaza kaza na ce ai sai sai na daura ka a sikeli ka sarka ka tukunna na daura shi a ma'auni sai na ce yanzu duk cikin ka'aban nan baka ga inda ake bidi'a ba baka ga wata bidi'a ba sai carbi na kadai ya juya ya kalla gabar yamma kudu arewa duka ya ce shi bai ga wata bidi'a ba a'a ba baya gani ba yana gani amma zuciyar ne baya gani ya take gaskiya masallacin ma duka wace kocen gine gine duk bidiya ne ba irin yadda maza Allah ya bari ba bane kenan sai na ce masa to dawo sai na ce masa kam al'ada, al'ana yani a salatu tarawi. na ce yanzu raka guda nawa muka yi ina nufin sallan tarawi banda isha'i ya ce raka atan ya ce raka ishirin muka yi na ce an jima a tahajjud raka nawa za mu yi ya ce goma na ce hada mun ishirin da goma sun zama nawa sun zama talatin na ce hadamun da shafi da watiri ya ce sun zama talatin da uku na ce yanzu baka ji hadisin na na aisha ba da take cewa kaftar ya ɗauka hadisin ya karanta Na Aisha ta ce, Manzala sallallahu Alaihi wasallam a Ramadan ko a wani wata bai taba wuce raka a goma sha ɗaya ba. Sai ya karanta, shi da kansa ya karanta hadisin. Sai na ce, to me yasa baka gaya wa Sudes dan bidi'a ba? Ya ce, a ah, haza shakabir. na ceto! ni ka raina shek sagir shi shak kabir zai iya yi abinda ya ga dama a addini ni ne idan na yi zai zama bidiya raina ya baci sai ce afuwan afuwan afuwan ya ce ya shaicin gaskiyanka ne kowa bidiya ne bidiya ne in yayi sai ya yi shuru sai ya canya daga kai ya ce sai dai sai na umaru a zamaninsa ya sallaci raka a guda ishirin a tarawi na ce alhamdulillah manzo ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na karba na ce a cikin 33 mu cire 20 nawa zai rage sha uku na ce ba ni hadisin sha uku ya zauna ya yi tafakuri duk duniya nan zai la ilaha babu ya ce kai babu na ce to in karo maka bidiyoyin da ake a cikin masallacin nan na ka'aba ya ce gaya mun na ce tahajjudin kanta a ina ne manzon Allah ya tara da daddare mutane jama'a suka a cikin jam'i suka yi tahajjud mun yadda manzon Allah ya yi tarawi so uku ko so biyu ya ce babu na ce in kara maka wata bidiyon da ake a cikin masa ce in kara masa ya ce a ina aka samu idan aka yi ruku a tashi sudes yana ta addu'a ana amin amin minti talatin na ce a ina aka same shi ya ce babu in ka da baka ce a ya isa da korowe kamar zan jan shi kenan ya tashi zai tafi na ce a zo mana ba ka yi sallan tahajjud ba ya ce lam ya fi fa'aluhu rasulullahi sallallahu alaihi ya ce mazala bai ba nima ba zan yi ba daga yau ya fita masallacin to duk karairayin da mutum zai zo ya ce maka bilal ya zila ilayi ila ba dan izalan da zan a sa shi akan sikeli zai wuce akan bid'a shaza na gaya muku in muka yadda cewa kullu bid'atu dalala wa kullu dalalatin finnar duk musulmin duniya kaf yi muku gama kudin goro ba musulmi kwaya ɗaya da zai shiga aljanna saboda haka kar a raina muku hankali kar a zo yanzu hadda gasar alkur'ani manzala ya san da shi yanzu tafsirin muka faɗa ba yanzu ka duba mace mace da namiji suna tafsiri sannan kuma in taro ne kuka ce taron suna ma kuka ce haramun ne yanzu idan aka zo karshen ramadan kowane ɗan izala da dogon gemunsa zai zo ya ce to rana kaza zai rufe Kur'ani sai shekara mai zuwa a tara mutane wannan taron mutane wa ce a yi bayan ita tafsirin bidi'a ne sannan aka kirkiro bidi'a na a tara jama'a a ce cewa za a rufe tafsiri sai shekara mai zuwa a ina aka samo shi saboda haka kar mu yaudari al'umma da malamai suka faɗa bidiya akwai wajibi bidiya akwai wajibi malamai suka ce zuwa aikin hajji wajibi ne amma na a zamanin manzo Allah kawai ce to malam ya wuce salamu alaikum ni na yi niyya zan tafi aikin hajji sai in dauki rakumi na ko jaki na in kama hanya amma yanzu in zaka tafi aikin alji dole sai ka je kai passport to saboda haka yanzu passport ya shiga rukunan aikin hajji dan idan ba da shi ba ba za ka yi aikin hajji ba saboda ka shi ne aka ce akwai bidiya wajibi abinda wajibi ba zai samu ba sai da shi to shi ma ya zama wajibi wannan karatun ba kuje kun yi ba har yanzu an bai zancen akwai abubuwan da ku da kanku kun sani bidi'a kuke to me yasa kuke challenging duk wasu da bidi'a? bidiyoyi bidiyoyi da idan muka taru za mu irga a cikin ya wuce kima kai in muka cefa kullu jin da kullu kaga dai qur'ani ma tara shi bidiya ne balle wani littafi mai suna wai buhari ko muslim ko nisa'i tirmizi abu duk bidiya ne manzo Allah a zamanin Allah ba littafi kwaya daya a rubuce kuna neman ku zuba cikin al'umma manzo Allah a cikin tekun da ba za ku iya ku fitar da su ba in aka dauki kullu bidiya addinin ba inda zai tafi masallatan da muke sallar nan duk bid'a ne ba irin su bane a zamanin manzon Allah to ku bar al'umman manzon Allah mana su sake saboda haka wallahi azimu kar wani ya yaudare ku dan ya ce maka mutum kai dan bidi'a ne kar hankalinka ya tashi a duk lokacin da yake fada bidiyan ma bidiya yake aikatawa saboda haka duk duniya yanzu ba wanda ya fi su bidiya din to saboda haka shi wannan ta'aliki yake so in yi muku maganan cewa yanzu sun yadda mu musulmai ne bayan musulunci sun yadda mu alu sunna wal jama'a ba ba haka ba sun yadda yanzu shan rubutu mai kyau ne sun yadda shan sa laya halal ne to billahi lazi abu da nake gaya wa mabiyansu wannan moton da kuka shiga ta izala ta salafiya billahi lazi la ilaha illa za su je su sauke ku a cikin jahannama billahi la ilaha illallah za su je su sauke ku a cikin dan baka san ma wa kake bi ba baka san ma me kake yi ba yau a ce maka wannan haramu ne gobe zo su ce maka halal ne yau su ce wannan kaburi ne gobe su zo su ce maka wannan musulmi ne yau su ce maka wannan mushriki ne gobe su ce ah, ba shirka bane sala ya kan ba shirka suka ce bada ba yanzu suka ce suka ce ba shirka bane to wannan mutum ka bi shi ka ce zai kai ka aljanna ta yi na hau saboda haka ‘yan uwa musulmi yanzu sun yadda mu musulmai ne sun yadda mu ari sunna ne amma dai inda muka rabu suka ce abidiya to billahi la ilaha illa abidiyan ma ba mu rabu ba muna nan a kulle dandan muke da su in muka yi maulidi suna suna suna tafsirin alkur'ani in muka yi wazifa suna suna gasan alkur'ani in muka yi lazimi suna tahajjud suna wa'azin kasa kamar zancen ko bidi'a bidi'a ba zai irgu ba saboda haka yan wa musulmi wannan sako ne dama muke so mu isar to mu dai alhamdulillah duniya da tana gani kullum Allah yana wanke mu su kuma kullum